Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da muhimman labaran da farko ga muhimman kanan nasu. A da fiye da kilogram 200 na hudar Iblis ofishin yaki da fataucin mayagun ƙwayoyi ya kama a ƙarshen mako akwai mu da ministan cikin gida bayan gabatar da wannan kwaya a yau da safe a nan birnin mai osha ta sanar a cikin wani rahoto a ranar jiya bisa shafin yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya cewa mutane miliyan 30 ne matsalar abinci za ta shafa a yankin sahel a wannan shekara akwai mu da ƙarin bayani a cikin labarinmu na musamman kuma za mu da ku a madawa yankin tawa inda matasa suke tsinta da tattara tsoffin karafuna da robobi domin saidawa To madalla yanzu ga labar naku daki daki ma'aikatar yaƙi da fataucin mayagun ƙwayoyi ta gabatar da dunkule kusan 199 na hodar iblis na fiye da kilogram 214 a nan yamai da aka kama a ƙarshen mako a gadas ministan cikin gida ya buƙaci 'yan jarida da su kasance lauyoyin nijar wajen yaki da fataucin mayagun ƙwayoyi hamadu adamu sule ministan cikin gida cikin rahoton tarnan fude ahmed a yau an samu samu cafke miyagun kwayoyi da suka kai kilogram 214 da kuma kwali 30 na kwayoyin tramadol. Akwai kuma wasu da aka cafke jami'an tsaro da suke kula da yaki da miyagun kwayoyi suna aiki tukuru domin cafke masu safarar miyagun kwayoyi. Saboda a Nijar kowa ya sani ba a sarrafa miyagun kwayoyi. Ana shigowa da su ne ta wata ƙasa kafin su shigo nan Nijar. A Nijar ne ake kama miyagun kwayoyin da a ce sauran ƙasashe suna yin yadda Nijar take yi da yanzu an kama duka masu safara a cikin kasashen da suke tsallakowa kafin su zo a cikin kasar mu. Sai dai a duka lokacin da aka tafke masu safarar miyagun kwayoyi kamar yadda 'yan jarida suke yadawa tamkar a Nijar ne ake sarrafa miyagun kwayoyi 'Yan jarida ya kamata su rinka yi wa kasar mu adalci. Vous les hommes de la presse, vous devrez rendre justice à notre pays. lauyan musa aksar da samira sabu 'yan jarida na nijar guda biyu da kotu ta yanke ma hukunci bisa laifin bata suna da neman tada tarzoma kan wani zancen da ya shafi batun kwaya ya kira taron manema labarai a ranar jiya domin yin allah wadda da matakin juju metar ahmed mamman da tuni ya ɗaukaka ƙara kan wannan mataki ya shaida wa 'yan jarida cewa yanzu ne kokowa take ta fuska shari'a kan wannan batu a cikin rahoton tanar fude ahmed déférés au parquet, les deux journalistes ont été poursuivis par. Da aka kai karar su, babban alkali ya zargi 'yan jaridar biyu da laifin bata suna wajen sadarwa ta hanyar yanar gizo da kuma watsa bayanai masu gurbata kwanciyar hankali da kuma zubar da mutuncin dan adam. Lauyoyin hukumar oktris sun sha hankalin kotu kan cewa oktris ba ta taba shigar da karar 'yan jaridar Nijar ba, bugu da kari Samira Sabu ko Musa Aksar. Saboda haka ne nan nace in gaya muku cewa muna cikin wani hali inda batun bata suna ya fita daga ka'idodin da doka ta kayyade. domin doka ta tanadi cewa kara ake kaiwa idan ana zargi an bata suna kuma idan ba ƙara babban alkali ma ba iya tuhumar mutum alhali anan muna cikin halin yanke hukunci domin haka muna da cikakken tabbaci karfi guda kaɗai da rage shine na doka kuma kotuna na sama za su soke wannan hukunci domin bai dace da shari'a ba. To ku rike ka wannan eh, hukunci Maison de la Presse a Niger ta kawo goyon baya ga 'yan jarida biyu haka kuma kungiyar Senezo na ganin wannan hukunci wani mataki ne na take 'yancin jarida a Niger haka a ƙarshe kuma Reporter San Frontier ya yi Allah wadai da wannan mataki na kuma baya kan shari'a da yaƙi da cin hanci a Niger. A cikin wani rahoto na ranar jiya bisa shafin yanar gizo na Majalisar Ɗinkin Duniya cibiyar da ke kula da harkokin jin kai OSHA na kaɗa kararrawa na yin kira game da adadin 'yan yankin sahel da matsalar abinci za ta shafa a shekara ta 2022 an bato mutane miliyan 30 kimanin fiye da miliyan guda da ya ƙara bisa ga shekara ta 2021 Gungu Muhammad Dantani ya haɗa mana wannan rahoto. Fiye da mutum miliyan 29 a shimfiɗar yankin Sahel a shekara 2020 za su iya fuskantar matsalar samun ciyarwa mai tsanani cikin kakar rani da za ta soma ba da jimawa ba. Kaso 40 cikin 100 na karuwa idan aka danganta da shekarar bara a rawaitar rahoton. Cin zarafi, gushi, matsalar zamantakewa da tattalin arziki game da ƙarewar katifin abincin manoma da kuma raguwar zubin cimaka duk da bukatar da ke yawaita cikin kasuwanni su ne mahimman dalilan a cewar sanarwar biran kawo daidaito ga harkokin agaji ocha a ƙasar Nijar a rawaitar sanarwar guda wannan yanayin na rishin cimaka zai iya ƙara kasan mutane masu rauni fiye da kaso hamsin da bakwai cikin ɗari, domin kawo ɗauki ga wannan ƙalubalen tsarurrukan kai agaji na miliyar biyu da jika huɗu kuɗin dola mahukuntan yan Afirka ta yamma da ta tsakiya suka shirya domin shekara ta 2022 musamman ma ƙasar niger Burkina Faso, Kamaru, Mali, nigeria da kasar Chadi a cewar OCHA. Bisa bukatar daraktan makarantar firamare mai darsa a gudal ƙauyen da ke shiyar yamai ta ɗaya azuzuwa uku ne aka kafa domin rage yawan yara a cikin azuzuwa Bubakar eh, saina Sanda daraktan wannan makaranta ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kiyaye yara a cikin rahoton Zainabu Abdul Saidu. Ni na tambaye a yi mana rumfuna uku kuma yanzu haka Emiri sun zo sun fara yin waɗannan rumfuna uku. Misali waɗannan rumfuna uku a ajin sai e, muna da yara ɗari 160 Kinan ɗakunan karatu uku ne ya kamace mu. Tuni muna da ɗakuna biyu ginannu ajin sefe ma haka da ajin CAN kuma kamar yadda gwamnati ta ce mana za mu mayar da ɗaliban sai a cikin ɗakunan ginannu su kuma 'yan ajin cm da za mu mayar da su a cikin rumfuna. Fassara Mutare Muhammadu, ma'aikatar OSHA a cikin wani rahoto na ranar 20 ga watan Disamban shekara ta 2021 kan tasirin matsalar tsaro kan zuwa makaranta a cikin yankunan da ke iyaka da burkina faso musamman jihar Torode ya nuna cewa makarantu 93 ne bisa 154 da ke cikin wannan yanki sun rufe dalilin hare-haren 'yan ta'adda lamarin da ya tura kungiyar malam makaranta ta sanar nuna damuwarta arzika isufu na naije sakatare janar na sanar a cikin rahoton rukayetu abdurrahman wannan hali da ake ciki ya cancanci a yi masa duk kulawar da ake bukata domin idan duk waɗannan yara masu ɗimbin yawa suka bar makaranta za su kasance masu sauƙi wajen shiga ta'addanci a gaba abokan hulɗa da gwamnati sun gudanar da nazari akan hanyoyi da matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ci gaba da basu ilimi sai dai kash ba ya aiki da tsarin da aka tanada domin hakan ba musamman na kafa sansanonin tattara su wuri guda saboda yaran su ci gaba da karatu nesa da wuraren da matsalar tsaro ta shafa. Gaskiya mafita ita ce amfani da karfin soja saboda idan 'yan ta'adda na kan hari a makarantu tattara makarantu wuri ɗaya kuma zai ƙara jan su domin haka muka ce ko da an kafa sansunonin cikakkar mafita ita ce amfani da karfin soja domin a kare su to waɗannan sansunonin ba a kafa su ba kamar yadda aka tsara wannan ne yasa makarantu ke ta rufewa lokaci zuwa lokaci. Les écoles se ferment du jour en jour. Masu ruwa da tsaki a Nijar a ɓangaren takin zamani na nuna damuwa kan yiwuwar ƙarin hauhawar farashin taki a duniya cikin 'yan watanni masu zuwa. a cewar shugaban kungiyar platform payizana jibobanya tsadar takin zamani na da nasaba da annobar covid-19 da kuma karo farashin gas a duniya a cikin rahoton muktar hamadu yanzu dai muna iya mu ce taki farashin shi ya yawa dalilin shine da gazi ne ake yi shi gazi nan ya yi tsada bayan ya yi tsada akwai wannan ciwo da ya zo shi ma ya kawo nashi matsala akwai kasashe tushin da su end waɗanda su suna unhwani da taki sosai sun ka yi hange su duka sun ka mamaye sun ka ɗauki sun ka tai sun ka adana mu matsalan mu ba mu tashi da wuri-wuri lokacin da mutane suna tashi muna nan muna kwanke sai lokacin da marake sai mu tashi mu ce a bari in tan in nemo in ka zo ka iska babu wanda ya sayan nan ba abin da ga dama ne yake yi da kai ba cikin wannan ne muke a cikin tsarin da an kai a Niger cikin reform kim mun ja hankalin mutane na nuna cewa ga farashi ga wadda abin yake ga a hange da muke yi a tai a nemi tun yanzu a kawo a adana muna kira ga gwamnati ya kawo talafi da shi da masu hannu da shudi Mayan biranen yankin Agadez suna fuskantar barazanar mamayewa ƙasa, ƙasa na shiga cikin gidaje da barazanar mamaye fadamu da ke taimakawa ma masu noman rani samun kuɗin shiga. Wannan matsala na da nasaba da saran itatuwa fiye da kima, in ji kamandan Ismail Isufu Hamidu na ma'aikatar muhalli ta yankin Agadez a cikin rahoton Musa Mamman. Idan aka yi sare-sare ta hanyar da bata dace ba, zai iya haifar da wani lamari al'amari da ake kira kwararar hamada ko hamadan ma da kanta. Kwararar hamada yanayi ne da ke sa inda ake sare-sare ɗan karamci itacen da ke akwai a wurin za a datse su. In an banga datse su kuma, ta hakan ƙasa ba ta da wani abun dogaro da zai kare ta. Takan kuma kai tsaye rairai zai kafce a wajen. Wannan ne ke sa rairai ya kai saman hanyoyin da muka lura da su. Kuma rairan zai iya zuwa ma a ko'ina. Korkorewar ƙasa wani yanayi ne da ke faruwa lokacin zafi. Kuma an lura da hakan cikin lambu saman hanyoyin da muke bi da ma cikin gidaje. Za a lura da wannan taruwar rairan. Buduma al'umma ne kuma yare ne na mutanen da ke rayuwa bisa tsibiran yankin arewacin tafkin Chadi da kuma bakin kogin Komadugu a Nijar. Manoma ne kuma makiyaya ne na shanun da suka yi fice da ake kira saniyar kuri ta yankin Difa. Hassan Lamini mamba na kabilar Buduma ya yi wa Gidi Abdurrahman ƙarin haske. Burma rayuwarsu cikin tafkin cadi inda akwai ruwa. Jimillansu da hukumomi na da sansama da sauransu suka tamani akwai mutum fiye da dubu dari tsakanin chad bayan shi a niger a nigeria ainihin su a da burman makaya ne makayan shanu wanda kuke gani wanda ake cerewa kuri kuri babu a karkaran saniya da tafi kuri nama ba kawai mai babban kafo ba ne ba kuri kuri akwai mai karamin kafo barayi da wannan yan ta'ada na boko haram haram sun hallakar da dabbobi na karkara mu yanzu mai dabba dari bai da ko guda muna roƙon hakuma na kasa mu ya samu ya yi dubara wanda za a ba mutane shanu to koma aikin su na da kuma a yaki nan mutane a fudda su da cikin tafkin cadi saboda mutane duk su ta yi su nema abun kansu gwamnati ba zai rike ba kowa da kwa kullum ya bamu abinci Amma dawa matasa da ba su da aikin hannu sun samu wani aiki da ke ba su kuɗin shiga Ibrahim Muhammadu da ake kira Larabu shugaban wurin tattara karafuna tsofaffi da robobi a cikin rahoton Studio Kalangu. ni dai na girka sana'a shekara goma da sun wuce na fara kaɗan kaɗan hakan ga matasa na cikin gari a hankali a hankali mutane suna jin labarin wuri da maraɗi da tesawa suna zakuwa na niyanga da wasu ma da nigeria dan irin kayaki ne suke tsintuwa eh to kayaki wanda suka tsintsowa tsohin dai na haka kwano ƙarhe abin ga kayan mashin hakan ga dai ko tsohon mota hakan ga da bididuwa irin ga dai wanda aka yadda mai cikinsu su to suna suka nemo muna da aluminium hakan ga da akwai jawaya kivir to idan su suka kawo waɗannan sai da maka ne suke kokoya ne sai da min suka muna auna su par kilo kilo nawa yake to sadi fan daga yanayi na kasuwa sanin kuma karhi in ta kashi da yawa farashi ne daban wanda zai ka kadan kun farashi ne daban kan ka sai su kai me kake yi da waɗannan kayayyaki roba in mun sayi ta nan ne ga muka gyara ta in muka gyara ta mu hidda ta kowace kala daban-daban akwai wadda muka wankiya sai mu sa ta cikin buwa in ta kai lodi sai mu loda sai mu kai ta gana to su can suna sarrafa su abubuwa da dama akwai roba da suka sake sarrafa roba da ita sannan kuma akwai roba da irin ka wata bidu akwai da aka yi leda da ita waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su na farko dai wanda ya sha muna kai kawan mutane wanda ka zakkuwa suna neman muna kaya suna kawo mana to muna ba su kuɗi wasu suna tsiriya da kuɗi sannan na biyu kawan mu yanzu na mu daga taya gana kalubalen da gare mu wurin canji kuɗi suna lalacewa yanzu wani bi ma in mun sai da kayan sai mun so su kaya da can muna son abu shi zo mana da sauki sabida lalacewa kuɗin sidi na gana wana alfanu kuke samu a cikin wannan aiki daidan gwargwadon hali dai akwai tuyan asiri ga sana'a kuma kawai kowace irin sana'a akwai lokacin da ita ma ana faduwa muna taimaka wurin kare muhalli yanzu a jimce yara nawa suke muku aiki suna da yawa tunda kwai yaran ko te biyu su kai akwai wanda ka taya bi dak kaya to su su da yawa ba su da adadi tunda kusan akwai ma waya ayi kwana bi kwana uku ba gauna bako ya zaka ba kana ganin wannan aiki yana taimaka ma yara wajen yaki da zaman kashe wando na taimaka musu kwarai yanzu nan ne yanga zaman da ake mutane ma wanda annan zaune ɗaya wanda wurin roba wanda ka gyaran roba bakin su sai an kata nasu wari ta su hidda kala kala a nike wajen mutum goma sha biyar kullum kullum suna aiki tana taimaka kwarai To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu yanzu barin haɗa ku da Habibu Garba da zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.